Masu kallon da masu sauraron barkanmu da warhaka barkanmu da kara kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na tafiya da gwaninka. Sunana Mudassar Ibrahim Maskawa wanda zan kasance tare da ku a yau kuma a cikin wannan shiri na tafiya da gwaninka. A yau muna tare da gwanaye ne guda uku 'yan mata wanda za mu magana a kan ƙalubalen da 'yan mata ke ciki musamman a arewacin Najeriya. abin da za mu tattauna tare da su kenan da kuma ku masu kallonmu da masu sauraronmu akwai fatima muhammad habib ita ce wannan da kuma fatima muhammad sangama na faɗa dai sangayama ga ita ce wannan akwai kuma hadiza ahmad ita ce wancan to su ne wanda za mu zanta tare da su a cikin wannan shiri na tafiya da gwaninka musamman masu kallon da masu sauraron za ku iya bibiyar mu ta dandalin sada zumunta musamman facebook za ku gama kai tsaye a liberty 103.3 abuja da kuma liberty tv news a youtube har ila yau za ku iya lalubar mu a kafafen sadarwa na rediyo musamman 103.3 da ke nan babban birnin tarayya abuja da kuma 103.3 da ke kanan tabu har ila yau kuma in lokaci ya ba mu dama za mu buɗe muku layukan wayanmu mu domin ku kira ku turo da sakonninku amma idan lokaci ya bamu dama wannan kenan barkan ku da zuwa ah, fato da fato sai dariya kuke yi <laughs> ah, kun je da ne magana ƙalubalen da 'yan mata ke ciki musamman arewacin najeriya waɗansu matan za ki ga an ce ba su aure ba ba ta aure ba ta son ta aure wata kuma tana da samarin amma kuma ta fara ruwan ido ba ta san waye za ta tsare ba ta ci tana so wani irin maza suke so wani irin namiji ne ba kwa ra'ayi ya zamto mijinku da ke zan fara ne kuma? eh <laughs> to dai a farko dai ba wai idan mace ta fara girma da sauransu za ka dinga cewa aya ba ta yi aure ko bai haka ba kullum dai mace ma burinta ta yi aure amma bai kamata society suna ganin ta sai su ce menene dalilin da yasa baki aure ba irin pressure mm. din eh. bai kamata ana sawa mata da yawa ba mm. saboda idan har Allah ya yi lokacin auren ki ne mm. to lokacin auren nan zai zo ko yau ne ko gobe ne ko ma ya shi ne amma ki da mata suna da ruwan ido a a wannan kuma it depends akan eh. wace mace ce eh, so like wa'yansu mata suna son ai ba wanda baya sa abu mai kyau mm. su mata suna son a ah, namiji wanda yayi karatu sosai to idan har mm. kina son namiji mai wanda yayi karatu sosai mm. dole zaki tsaya kina dubawa kuma eh. like ko Allah ma ya ce ka duba ma in eh, ma ƴaƴanka uba na gari eh, so yadda su ma za su yi mazan ma za su yi rawan idan a ah, za su nemi perfect person ma ma su mm. dole kai ma za ka tsaya kai ta bincike a ah, wannan nake so wannan nake so wannan nake so so ba na ganin wani ruwan idan da mata suke da wannan kuma ba matsalar kowa ba ce wannan matsalar su matsalar matan kenan matsalar su ce kuma like eh matsalar matan kenan eh ba matsalar eh. mutane wai ba wannan ba matsalar mutane bane su ce bai shafe su ba su ce eh. wai dan haka ne wannan like kai ne kaga daman yin mm. haka shi namiji me yasa ba a ce shi ma yana da rawan ido ba me yasa ba a ce wani matsalan namiji ba ne me yasa mm. aka ce matsalan mace mm. so ina so ne mutane like society su daina cewa a matsalan mata ne ina so kawai a ce a ah, kowa na da ruwan ido ko kai ka shiga kasuwa kafin ka ɗauko shadda sai ka duba wanne ta fi a dama in na san waga mana zan ɗauko ita kawai zan je ɗauko ba eh muna eh ka ga wata kallar da ta fi naka kyau dole za ka canja haka ne so sabida haka dole ne like mata a daina sa musu ido ba kyau sa ido sai sa akwai wani wallahi na ji wani labari wata mm. wani ya je maka a yana ta yana da wafin shi kawai ya fara yi a Allah ka raba ni da yan sa ido yan sa ido sai ga wani a bayan shi ya sha ya zaka zo gaban ɗakin Allah kuma ka ce Allah ya raba ka da yan sa ido mm. sai ce malam ga eh wai ya Allah ga wani nan a baya <laughs> so ka gani wani dan sa ido eh. kenan so haka ka a daina sa wa mata ido a bar su lokacin da Allah ya yi Allah dai zai fito da namiji guda ɗayan nan da zai zama mijinsu da kuma baban 'ya'yansu so ban san me saka fara da ni baran je baran zo zake Fatima Hadiza kin ji abin da Fatima ta ce amma ruwan idan nan fa idan kin sa shi in masu kallon da masu sauraron sun sa shi sa in basira yawanci kin yadda akwai mata masu ruwan ido a da ruwan ido kam akwai mana amma ba wai za a yi um, tagin din shi a rawan ido bane kawai dai me ke kawo haka Ah, zai yi shaidan ne. Oh, suna yi. Ana yi, kowa ma yana yi. Rawan ido kam. Eh. It's a general thing ai. Amma sai ka tsaya ka tantance akwai situation ɗin da zaka ga kana son mutum sosai irin ka ga mai shawara shi zaka settling da mm. amma wani zai zo shi wani halin da bai da shi zaka ga wannan ɗin kuma yana da shi mm. to sai ka tsaya ka gani na waye ne eh, important halayen da yake da sai ka tsaya ka zazzaba kai ma ba za ka zo ka je ka yi timin dare ba in ki addu'a fa za ka yi addu'a din amma ai sai idon ya tabbata ne tukunna za ka kai ma Allah kukanka sai ka fara samun matsaloli daya biyu a'a ina son wannan faga kuma wannan shi kuma ya fi halaye masu kyau mm. wannan kuma mun daɗe da shi mm. a'a wannan kuma me yanzu kamar misali yanzu wannan ya tara halaye yana kula da ke yana komai yana da lokacin ki amma ba sallah ina zan kai shi gaskiya wasu ba sa ganin kila idan yana da yan canjin shi ko kuwa a to shine ba nan ne ko ba haka ba a a ba wani ido kai kuma kana zaba ma kanka kana dokan lokaci ne ka mm. zaba ma kanka abin da zai ya eh. saka ka kai zaman lafiya a gidanka ya eh, lidin ɗinka aljanna akwai kuma wanda yana sallah yana komai kuma bai iya gaisuwa ba gaisuwa kuma irin bai iya relating to mutane ba ina nufin gaisuwa in the sense that idan ka kai shi wurin iyayenka kai ne zaka ji kunya ta yaya zaka ɗauka namijin da a ah, zaka zo irin baya baya bai hmm. iya irin bai iya bai da ilimin hmm. tunanin a ah, abin da ah, ya kamata gashi kamar mu ɗan mm. like mu ɗan Maiduguri ne gabaki ɗaya mu ɗan ba Maiduguri ba a'a mu ah, mu oh, oh, Maiduguri ne so ba zai yi a kowane household a Maiduguri idan har suka ji kai kowaye in ka je gidan shi zaka ji za a ce ai wane ya wane ya san ya kamata wane ya san ya kamata ɗan Maidugurin eh muna daukan ya kamata sosai a kwakwalwar mu ɗan Maiduguri eh Mm. Sabida ya kamata ba ma ko abu ne da baka son ka yi dai zaka yi wanda ya kamata son zuciyarka eh, zaka hakura kai abin da ya dace eh yanda yake yan Maiduguri sai Maiduguri nan da da ya fada ko wani kana da wani abin da zaka faɗa ne yanda kake eh, yan Maiduguri na dawo gare ki ne wane ne late comer a samari. Let's koma. Eh. Kamar yanzu mutum na da saurayi eh. sun shekara uku, hudu, mm. biyu suna tare. Mm. Let's koma yana zuwa da haɗuwa. da aure wani ma ana yin 24 hours an daura aure da hazuwa daura aure eh akwai wanda aka ana yi 24 hours akwai kuma wani wata biyu wata uku duka za a ce da su da aurensu duka duka wata daya wata biyu wata uku wani late common gaske in ya ma a eh. cikin 24 hours ma ana daura aure tsaya me yasa aka fi yarda da late common ne tukuna wanda ya zo daga baya kila wasu sun shekara biyar goma sha hudu suna soya amma wani ya zo within 24 hours an yi aure maybe tana suna ja ja ka zo ka babana ya ce na so ya ganka mm. ya iya fito ba zai ma zo ba a'a ina zuwa zan zo ko kuma ya zo yaushe ka shirya aure zai fara kawo excuse na yau daban na gobe daban wani ma zai ce a'a maman shi ta shi yar kawarta an bashi yar kawun shi yar gwaggon shi zai damu dama akwai stories ai ba kawai haka ko in let's go yanzu ake daura aure ba in ka tambayi yarinya yarinya za ta ce maka maybe ta ce ta ma wani wata ma ta yi ta yi ta yi yanzu ya ga babanta ya yanzu mama na tana so ta ce ka zo eh. baba na ce na so ya zo ya ganka eh. ba zai zo ba fa eh. wani shekara biyar ba zai zo ba kar ka yi mamakin bai taba zuwa ya gaishe da babanta ba to let koma kuma yanzu ya sallama wurin baba shi ya shirya farawa bai taba ma bukatan yana so ya je ya gaishe rin ba ma eh let's come kenan ba let's shi ba da okay wancan din eh shi wub da ita din ah to let's come yana zuwa ma shi zai sallama wurin baba da kawunnai eh shi a shirye yake shirye yake mm. ya zo wurin iyaye to eh. kuma baba dama maybe ya gaji da zuba miki ido kin yi shekara biyar da sauki fita ki shiga ki fita ki shiga baki let's come yana zuwa wuf zaka ji an ci to amma tsaya let come out din da yake zo amma an san halin shi an yi bincike akan wasu abubuwa na shi wasu sun san tunda ka ji an ce iyaye kwam dole an yi bincike an a awa 24 wasu ma wayansu wayansu a sane sane ne ne wani kawai ba eh su wanda aka sani ne ba wani eh, wani an sani ne eh. kamar za a ce wani kamar suna jira ne ma suna monitoring ɗinka suna jira ne hmm. a ah, ana fara magana ai yarinyar nan ta dan eh, saurayi ya ki ta girma fa a to shikenan bara wani ma kawai za a ce saurayi ya ki tsayawa wani zai ce to ai ina da da ko ina da akwai yaro dai mai hankali zaka gani kawai zai zo za dauro ba kawai zai zo let's come ba wai zai zo daga norway bane ba ban san ka ba akwai masu zuwa haka ko ko ko sai an san mutum Sometimes an sani, definitely in one way or the other, ko kawunka ko wani dai, definitely in one way or the other za a san mutum. Tsaya. Ai wani ba zai sauko daga Saudiya. Ka sai ya biyo ta wajen wanda ya wani wanka. Let's come on ba wai zai zo bane ba kawai zai zo haka kawai a dawo. Maybe dama yana nan standby. za a ce let's coma kuma sometimes matan kuma suna bata abun suna za a ce mm. let's coma wata kuma ta san shi tun da suna magana bugu dai kwala kai da in yanzu ba za a ce ga ranar aure a ce mm. wata uku ba kai sai a ce daga gaisuwa an zo daura aure mm. so matan kuma lokacin suna ɓoye abun ba su fadan they are not transparent za a ce let's coma it's not always let's coma sometimes maybe akwai sanayya eh sun san juna kai in yanzu ba za a yi wannan duka long process din dogon lokaci a ce an sa rana wata an zo an yi kai za a daura aure amma tsaya <laughs> eh, ke kin fi gamsuwa da zuwan late kwama? a'a ban gamsu da zuwan late kwama <laughs> don't ask me let's <laughs> go ah. ni ban san anything ban san komai game da let's go ba gaskiya to eh, barin kara zuwa wajen hadiza ahmad shin akwai wasu abu da naga 'yan mata suke ta yawo a social media akan wai besti me ake nufi da besti ga samari besti na eh. shine abokinka na miji da kud da kud mm. daga an ce kaza ki ji an ce wani kaza tana tare da shi ba saurayin ta ne? ba saurayin ba ta mutum kawance ne siriyo ta yaya abokai to ni ma dai har yanzu ban gane ba dan ya kuka dauki besti misali <laughs> bani da destiny mu dai normally but cikan friendship na mata mata ne like idan ka dade da mutum yanda kuke ko kun tashi daga makaranta hmm. haka irin kun tashi tare to za a iya ce muku bestie a mata ba a mata amma kwanan nan da muke ganin na social media nan hmm. gaskiya mu ba mu gane bestin social media ba because haka kurin a'a sai a ganka da namiji kuma a dinga ce a ah, bestie na ne bestie na ne wannan ni wallahi da ina gani ba sai ina tunanin wannan wani irin mentality ne wai nawa like kamar irin wannan ai ƙauyanci ne kana besti kana bestie na ne besti na ne ni abinda na sani ba ma besti ake cewa macen ba ma abinda ake cewa ah that's my best friend irin mm. a abin turawan wannan eh, ka gane eh. ba amma idan kuma za a biyan da al'adan Hausawa suke wannan ƙawata ce aminiya ta ce mm. haka ake ko kai kana da amini wanda ka yarda da shi komai kana faɗa mai ko hmm. baka da amini irin kana da kawa da a you are comfortable with her zaka zo kana dan faffaɗa mata abubuwa wayannan irin ba wani sanin su ne ba friends hmm. ina ne amma yanda muke tare shine yasa a na jawo su muka fara abubuwan NGO tare muna yin abubuwan NGO mu muna zuwa wurare wani matsaloli ya tashi zan kira Fatima in ce kin san me ya faru a ga abin da ya faru ita ma out kwanan nan da aka yi magana aurenta na nace a na ji aurenki shine zaki mana haka kin ce mana ba mu eh, san eh kawaye kenan eh to kawanci kenan kin dauki kawarki ita ce bestinki yawa idan wannan wanda ake yawo yake trend a social media ba ku na trending na social media na trending din ba mm. ina irin wanda ya ce yana son ki tukunna kika mai kusan nan kamar ya kusa eh, eh exactly ka san menene akwai eh shi kuma yana nan da jiran tsammani sai eh, ah. zalin gaba da ina zuwa ni mun yanda zan fahimta ban gane ba kusa kusa kaman ya kusa wani ya kashe mutum ya zo kika dan cuce ta haka a'a kika mai cuta <laughs> ba cuta kila ya kashe miki kudi ya kashe shi ya kusa a'a kawai dai ba za ku yi daidaita ba okay sai ya nuna interest irin yana son ki hmm. sai kai zo shi ba kalan ki bane ba hmm. san ba za ki bashi irin hmm. ba za ki accept relationship din ba to kai kuma ka ga yarinya ta maka baka son ku daina magana mm. sai kai settling a wannan kawancan okay a da ka ana shi ba zama kai ne in ta samu problem ma relationship kai ne za zo a ga kai solving best kawai ka mai da kai baka san me kake yi ba da za a gaya wa best <laughs> best kuma yana yana jiran ranan na yana jiran ranan da naki soyayyan zai bambare ya samu shiga okay wannan <laughs> ne best amma kuma social media suna over exaggerating abu yanda za ni fa ban ni fa so wata ce daya kawai na santa da bestie din nan na social media in ba haka ba ba na ma ganin shi a ko ina yanzu an daina da ne ake yi yanzu idan an yi maza ne suke yi suke faɗan shi sai su ce a bestie ya zo ya kwace mun mata ba mm. gaskiya bane kawai dai kai ne baka yi baka irin baka sa karfi akan ka ba shine wani Allah ya rubuta. wani irin karfin mutukunan abin da nake nufi shine Allah bai yi Allah bai yi ka bace saboda haka wani ya zo ya aure ta bai kamata ka zo ka ci ai bestie ya zo ya kwace mu kuma wani bestin ana na ana bestie bestie yarinya tana son shi fa ka fito mai aure fa bestie ba zai fito ai yana nan yayi zo ne dinki bestie sai wani ya zo ya ce zai aure ki fa nan bestie eh. zai hankali ki ya karkata guntun soyayya nan ne bestie zai taro da guntun soyayya shi ce dama ta yana so ina son ki to ka daɗe kana son ta me yasa baka faɗa mata ba me yasa baka fito an yi aure ba amma why would you be frozen her bestie bestie bestie akwai masu brothers and sisters fa sai miji ya fito mata tukunna sai bestie ce shi duk bai san zance ba ni dai ban yadda da wai kawance tsakanin nan mace da namiji ma tsawon shekaru ba in babu so har aji ana bestie bestie duk wani friendship din da ya dau lokacin nan to wani a cikin su yana son daya ni eh? i told you eh, ina zuwa a irin wannan dole a samu ɗaya mai son ɗaya? Eh. ta yaya ɗaya na eh. ajiye ɗaya ko macen ce take ajiye shi tana ce mishi bestie ko kuma shi namijin ya aje ta yana shi ne ɗaya na kuma ko mai san ɗaya kan eh, eh, san lokacin da idan an zo an ce a ah, ayin abokina ne ya zo bestina ne ya zo ko abokina ne ya zo hmm. sai za ka ji iyaye ma suna an taba abokantaka da namiji ne eh. ba dai abokin ki ba ki dai irin ana faɗa haka amma yanzu ya zama na social media na za ka je ka zauna ka ci ka sha besti har amana za amana za baka za ci a'a besti ne sai kai ni shagon nan to ku je zuwa besti ah, besti Instagram kenan ba <laughs> Instagram sticky. Ina zuwa. Na hango besti <laughs> Yawancin wannan abubuwan da ake na besti na irin ko late comer da yawanci samari ke kuna ganin babu ruwan ido da 'yan mata ke yi misali kamar yadda kika ba da misali cewa zaki ga namiji ya dan gwada sa'an shi mm. bai samu ba sai ya koma gefe ai shine besti ba kwa gan dama da ba kwa ba wasu amma kafin ka ci gaba mene definition naka na rawan ido ga, ga, samari nan kala kala ki rasa wanne zaki zaba ya zamto shine mijinki ni to me personally in dai har already dama kana son mutum zancen wani ma shiga ranka ne tashi maka haka tara samari ba zai ma idan kana son mutum ba wanda zai idan ma ba za ka ma fa tunanin a ah, ina son wani ina son wani kaza zan hada shi da wani kaza wallahi duk wanda suke hada samari biyu uku hudu wannan kenan ba relationship din su bai kai ba karfi okay masu hada samari ba ɗaya ba biyu ba gaskiya in kana son mutum daya guda ɗayan nan ɗayan nan shine I don't think ba za ka tara har barkatai din ba. Ba ka san me kake so a ranka. Duk sauran kuma tace ne kawai. duka in jarin layi ne ranar da kuka yi fada da saurayinka abu dai bai zo ma sai ba sai ka kira daya ku hira amma fatima ke fatima yawancin mata za su ce suna buri a ranar aurensu a ce yau an yi abubuwa na a zo a gani an yi abubuwa an kawo ila kudade ina zuwa an kawo abubuwa na a zo a gani shin za ki iya bugan kirji saboda kina son saurayinki ki ce a'a ni ba sai kai kayan akwatuna ba ko kuma ka kawo duk abin da Allah ya kai ko da alida ba ka kawo min kayan akwatu ni ba zan yi faɗi haka ba <laughs> wata ba zai yi ba ne I'm just trying to be honest ni ba zan faɗi haka ba ba ni zan aurar da kaina ba dole ina a'a ba wai magana su ba ke na an ina so a san tsaya Fatima ina zuwa tsaya tsaya tsaya ina zuwa tsaya wancan Fatima yawwa ke kina <laughs> ji fatima ganin cewa kina son shi na son ki ki ce mai duk abin da allah ya hore maka ka kawo baya ga sadaki duk abin da Allah ya baka abin da bai karkai abin da yafi karfin ka karkai abin da ya zai eh. wa eh mu bar shi a haka eh. karkai a eh ko da alida ba ke kawo miki is very okay abin da zai iya Eh, eh eh alhamdulillah fatima ya? masha Allah ba zai kawo aleda ba eh, ba zai kawo aleda ba kuma yadda ta fara faɗa like iyaye su za su yanka abin da ya kamata in ba na ce je kana baka ma kyauta duka tsakanin shi da ba eh amma eh. kuma kin damu kin sun gaji da ke su baban kenan ba su gaji da ni ba tana ni okay to ai ba iyaye suna da karshen kawowa a leda ko ma bai kawo komai ba ba na yace ya maka iyaye na suka bari da state sai in suka ce sun baka nan kyauta shikenan ina miki magana tsakaninki da mijinki wanda zaki aura e. Eh. in dai tsakaninmu ne gaskiya zan faɗa mai ya kamata a bi al'adun gidanmu al'adun garinmu al'adun da Allah ya riga ya sa mana mu a garinmu ba zai yi ba a zo a ce wai za a kawo a kayan aure ko a leda ba ko kuma a ce wai sabida <laughs> ƙauna amma <laughs> me a dama a ce ya <laughs> sabida ƙauna a ce wai amma ta yafe wallahi eh yawa kuma wallahi ba zai ka yafe ba Allah ne ya riga ya kyauta Allah ya riga ya sai an eh. dinga kawo akwatunan nan a bari a haka in Allah bai a'a ba har haka akwatuna eh da <laughs> akwatuna to idan haka ne akwatuna shi ne na ce maka idan haka ne sai a dan bar maganan sadaki tunda mutane ma za su haƙura da su kaya da wancan ai ya kamata ne sai san ce maka a garinmu akwai abin da aka ake nufi da ya kamata kai ba garinmu kaɗai ba ko bahaushiya ce ba za ta yadda ba wallahi tallahi ba zai yi bane al'adar mu ka zo za ka yi aure kuma wai baka shirya ba ai Eh, ina zuwa Allah ya baka ranar shiri ka zo ka aure mutum Fatima Allah ya buɗe ina zuwa Fatima kalle ni na kalle kin ce al'adan ku mm. ba za ki tsallake al'adan me al'adan ku idan an tashi aure al'adan mu mm. muka norai aha yan Maiduguri kowa ya sani idan an tashi aure ana yin auren da kowa sai yayi magana kamar yaya abun yake kamar masu karan da masu kasa ce a ba wa a yan baya me <laughs> kaya wani kaya kayan aure a ba a akwatina akwatina eh aha ina jinki ba za ka kawo kuɗi ka ce za ka ba wa yarinya kuɗin sadaki ba ba zai yiwu ba danginta ba za su karɓa ba cc gol eh? sai da mu golden girls <laughs> golden women ka san menene a arewacin najeriya babu wani gari da ya kai Maiduguri. Idan mun ɗauka mm. darajar aurenmu, aurenmu akwai daraja, matanmu suna da daraja, ko kai baka isa ka fara ba idan har baka da shi, wai ba wai baka da shi baka da shi ba, amma in baka shirya aure ba ba za ka zo wani irin Kuma in ka kashe kuɗi ma ka aure ta ma. Ka san ka aura, tana da ladabi, tana da biyayya, ta iya girki, ga kamshi ga komai, Allah ya baka Tsaya ina zuwa, waɗansu mm. waɗan kai ki ce duka waɗansu. majority kam ya zama duka ai. Shi ne duka duka ba yanzu ke dukuri da. A cikin wanda na lissafa maka ba ta da rabin shi sai dai a ce wai maybe guda ɗaya maybe ci ɗin ba. Sai dai wani ikon Allah. kin yi maganan za a sa kanin uwa ko? Duka. Kanin uba? Ana sa baba. A sa mama. Akwatin. Akwatin. A sa wa mhm. ƙannanka. ƙanninki eh takwaranka eh takwaranka me sunan ki ma ta mata akwati da innan da innanka da to bari ka je faɗa maka har akwai wanda za a cire dan wani gele da su a tamfa haka za a ba wa mai kiso da kuma mai lalle. Eh? Eh? Duk mutun zai yi? mutun zai yi? A ni zan mai. To, yanzu ki samu mijin da kike so za ki aro ya ɗauki sadaki dubu hamsin ko dubu ɗari ya bada ya hada akwatuna guda biyar zuwa shi a'a ana maganin sadaki wake maganin wani abu sadakin mu shine cc gold din mu a'a tsaya mhm. kina son mijin nan kina son wannan kina alfahari da shi kin samun ma yaranki uba na gari haka ne shi bai da wannan layin ki ce wai sai an sa uwar amarya uban amarya kanu mai sunan ki waye waye akwatuna ta yaya al'ada dole a ba al'ada eh mana kina son shi kana son kina alfahari da shi to ai al'ada menene mafita in yace ba zai iya ba yana son ya bada sadaki kawai ya ai ba ni zan ba kaina ina zuwa a gidan ku za a riga kai kuma ka taso ka san cewa al'adan ku ne ba mama wato wanda ba zai yi wannan ba zai neme ku ba ba ka gani yan ina zuwa a zai nema zai nema ta yaya abinda Allah zai Allah zai sai sa ai in dai ka sa Allah a zuciyanka wallahi ko in ka sa aure a zuciyanka ka sa niyan aure to Allah zai buɗa maka ne a ina da ko ina abin zuciya ne kuma ka tsaya ka ji kai ka ba zance wanda ba shi da shi ba abin zuciya ne ai yana da zuciya a cikin akwatin ko da biyu zai sa ko uku zai saka zai kawo ya sa mene ko ba akwati ba ina zuwa na ga wanda ta fi sauki sauke kin fa abin da <laughs> eh. yawanci eh ke kin ce sai an sa gwalagwalai a a ban ce gwalagwalai ce cc gold ana kawo sadakin hmm. gold to menene shi sadakin auren eh. kanuri maybe za ta ka kawo Maiduguri daya hmm. biyu to cc gold din nan da kake gani ma ma ta ka ba za ba nawa zai zamto misalin za a juya shi zamto a halin yanzu eh nawa ne cc 135 dubu 135 da talatin da hmm. guda ɗaya a sa guda nawa to misali yadda a gidan ku. a ah, ina zuwa daga daya a'a mm-hmm. eh daga daya daga daya shine ai a gidan ku ne ai to idan an sa daya misali idan an sa daya ai yayi an sa dai ko eh. an dai sa Allah ya hore an ah. saka shine abin da kake faɗa Allah ya hore an saka guda daya dama shi ne burin ku a sa kuma an sa sadaki fa sadaki fa sadaki fa ko kankanci ko yana da karanci Allah ya idan ya niyan albarkatar da auren ai shine ma yafi albarka amma abin da nake so in faɗa maka shine kai kana ganin kamar CC gold guda ɗayan nan shi kamar wani abu kamar irin kuɗi ne sosai a'a wani abu ne sosai ma kai saboda kai ba kanuri bane kai ba dan maiduguri bane amma mu a can idan an ce aga ah, an kawo cc gold a kaza za a ce to Allah ya sa albarka magana ya ƙare wanda saboda al'ada ne mu dai kawai kar a kawo kuɗin nan kuɗin nan ne ba a so ana so a ce an kawo cc gold sai idan ka tashi kawo na toshi sai a kawo kuɗin toshi daban bayan wannan wai za a biya sadaki sadaki ne shi ne sadaki za a sa kaya akwatu bayan wannan eh ba Allah kuma a akwatin akwai kasan Hausa ko ina dai ana yi shi ne ina zuwa ai ta yin magana ai za ka'idar maka tsaya mana an ka'idar an an an an abun nan kai ta kayyaje abin za a sa ta ce za a ba kanuwan babanta da kanin mamanta ko da inna da addada su ai ko har takwaran ki eh, kika ce eh, sai masa akwatuna eh, ba yaya kaji ba fa ba akwati ba na sani guda ɗaya dai ko akwati guda ɗaya za a ce wannan kayan yan baya haka ake cewa su ne su a ciki to a ciki ne ka ga su gogo su duka da yan baya haka ake cewa mm. okay to yanzu za mu je hutu rabin lokacin mu dawo amma na so miki tambaya masu kallon da masu sauraron mu za mu je mu karɓi sako idan mun dawo za mu tsora a cikin wannan shiri na tafiya da gwaninka ko biyan mu sani a hankali masu kallon da masu sauraron barkamu da dawa a cikin wannan shirin tafiya da gwaninka kun je da muke fafatawa tare da fatima da kuma fatima muhammad habib da fatima muhammad sangayama yar maiduguri hadiza ahmad eh, ina fata masu kallon mu za su yi mana afuwa yau da wuya mu samu halin buɗe muku live bisa karancin lokaci da muke da shi amma ina fata za ku mana afuwa za ku mu a dandalin sada zumunta a facebook a facebook musamman liberty 103.3 abuja da kuma instagram liberty tv news har ila yau za ku iya laluban mu a kafafen rediyo wato 103.3 fm abuja da kuma 103.3 fm kanan ina zuwa ki ga ba wai gaibu nake misali ai so abin da ranke yake so misali eh eh wanne zaki fi so misali zan bi abin da nake so amma mutum da zai iya kula da ni ya rike ni in ba me ya kai ni oh a'a magana Allah ne ai wanda zai rike ka ai zaka je ka shiga wahala ne wanda zai ciyar da kai ya shayar da kai ya kula da kai ba dole sai mai arziki yanda ake faɗa ba amma yana da rufin asirin shi dai ba za ji kanku ba a cikin gida an ce yan mata idan sun ce Allah kawo Allah ba mu wanda ya fi zama alkari mai kuɗi suke nema ina zuwa waɗansu ne ina zuwa akwai waɗansu da suka ce wai ai mai rufin asiri in suka ce mai rufin asiri ba wai irin wanda zai iya ciyar da gidan shi sau uku a rana wani wanda zai yake dan mota hawa ne da dan abin nan ba haka suke nufi ba ha hanshaki kasar gumi su suke suke nufi a wannan da zan ce mai arziki yayi amma na ce rufin asiri in dai zai kula da ni za mu zauna lafiya hakkin da Allah ya daura mishi zai so ka ni ban da matsala ban gane ba a'a to zai ciyar da ni ya shayar da ni ya kula da lafiya na da komai shikenan ya wadatar Fatima kin ji abin ya tambaye ta gaskiya me gaskiya <laughs> ni dai ni dai ka san kullum idan na yi sallah abu ɗaya nake addu'a Allah ka bani miji na gari wanda ya san daraja na ya san darajar na, saboda wallahi tallahi darajar nan shine komai ba wani maganan <coughs> dukiya ko wani abu ni maganan daraja anan daraja mafi alkhairi mafi alkhairi wanda ya san daraja na da darajar iyayena alhamdulillah idan ya san darajar iyayena ya san darajar iyayen shi zai daraja ka kuma ya daraja iyayenka to duka wayannan hakkin shi ne ya biya maka bukatun ka ya maka ya baka ci da shayarwa nauyi ne da Allah ya daura ni dole ne ina zuwa da kin magana kin ce ke kina son wanda zai kawo cc na ce al'adan garinmu ne a kawo cc kin samu waɗannan qualities din da kike magana amma kuma ba zai iya kawo cc nan ba sai ki haƙura da shi a'a to ai sadakin da zai kawo shine cc gold sadaki in ya bada dubu hamsin ai ita ba ita bane ba ni abin da ake so ka shine abin da nake so ka gane a al'adar a garinmu mutanen da za su bada ita ne eh dole sai ya nemo ba dole ba ba dole bane eh, zaki aure shi a haka eh zan dawo gare ki eh, <laughs> eh, lokaci yana karatowa tambayar zan miki a kusa na karshe da Allah eh, Fatima yawancin akan ce 'yan matan Maiduguri suna da irin mazan da suke so suna da irin kayan da suke so a yi musu suna da irin kaza suna da irin kaza suna da irin kaza duka kamar yadda Fatima ta yi magana da ɗazu tambayar da zan miki a nan na yi ma Hadiza ta ce duk wanda ya ba a san gaibu ba da ki auri namijin kafin a bi da kuɗi da kuma bayan kun aure ya kuɗi da kuma ki aure shi a cikin kuɗin shi me definition ɗinka na ba shi da kuɗi da yana da kuɗi bi da kuɗi irin ya ɗan rufin asirin shi dai ɗan to ai alhamdulillah rufin asirin shi ake nema yanzu kun wani magana kun ce sisi sai an kawo sisi sai an kawo ake nema rufin asiri ake nema eh. wani irin namiji ke so ki aura wani irin namiji ke so ki aura wanda Allah ya wannan ne a bai kamata faɗa a live tv abin nan ba a bainan nas ina zuwa <laughs> <laughs> namijin da take so ta aura eh. wanda Allah ya yi shine mijinta wanda zai kula da ita ya kula da danginta kuma ya kece mai iya magana kin siya magana na ta kenan kawata ce kuma na siya maganar ta wanda zai zai rike ta mm. wanda yawa mai addini mm. wanda ya san ya kamata mm. me sakonki na karshe ga yan mata masu kallon mu wanda ba su samu mazajen aure ba Allah ya Allah ya aurar da Allah ya aurar da ku ba shi bane eh mana addu'a kika yi addu'a ne sai kuma mata mu nemi abin yi wallahi Allah ya aurar da ku yawa Allah ya aurar da duk wanda suke neman kowa ya zo in kika gamsu da shi kina son shi ai mana Allah ya ba kowa Allah ya ba kowa namiji mafi alkhairi wanda zai zo zai kula da shi da iyayen shi kuma a yawa. kowa lokacin shi yake jira ya kuma society su daina pressurizing mata suna ce a ah, ya kamata yanzu kai aure ko wani abu aure lokaci ne ko babana ya faɗa min aure lokaci ne idan har lokacin ka yayi ba wanda zai ce ko let kuma yazo yip eh. eh. <laughs> eh, <laughs> in shi alheri bai dame ba fa yip din ya faru za a yi wup kwanakin baya ana cewa to ba yi whoop ne za a yi mutane ba su gane ba fa like pressurizing na mutane da ake in nan ba shi ne suna shiga depression ba damuwa kowanne ne su kawo kenan ba kowanne ne ba ai ba ce na gari ai ya kawo na gari muna magana akan iyaye mata da maybe a ce ko kanwarki ta aure ko kawayenki suna aure sai ki bi a dinga ce miki kefa garin yaya yaushe ne sai ki zuciya ki kawo wanda kike so zuciya da zuciya to lokaci yayi zai aure ka ba ai ba za ka kuma Allah ba to lokaci yayi ana nuna mana lokaci yayi masu kallon <laughs> da masu sauraron duka dukan na muka kawo karshen wannan shirin na tafiya da gwaninka a fatima muhammad habib da kuma hadiza ahmad fatima muhammad sangayama <laughs> amadin kowa da kowa suna na mudassar ibrahim maskawa nake sa kutara a mako mai zuwa a cikin wani sabon shirin na tafiya da gwaninka mu ina lafiya